أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون saboda munanan halayen Yahudawa duk lokacin da suka ɗauki alkawari a kansu daga ciki akwai alkawarin za su yi imani da abin da attaura ta nuna na annabcin Muhammad sai wasu daga cikinsu sun warware shi kai mafi yawancin waɗannan Yahudawa ba su yi imani da haƙiƙanin abin da Allah ya saukar ba, saboda imani yana sa cika alkawari.